Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar niger za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka ta ce ta ji takaicin zaben da aka yi a Jamhuriyar Congo da ya barin shugaban ƙasar Denis Sassou Nguesso faɗaɗa wa'adin mulkin sa na shekaru 32. A wata sanarwar da ta gabatar mai magana da yawun ma'aikatar Mark Turner ya ce kurakuran da aka yi a lokacin zaben da kuma kama magoya bayan masu hamayya daga baya sun dagula zaben da kila da an yi cikin lumana. Haka kuma ya ce Amurka tana nuna damuwa sosai akan abin da ya samu dubban 'yan ƙasar da suka wayi garin ranar hudu ga wannan wata na Afrilu da jin ƙarajin harbe-harbe da kuma tashin nakiyoyi. Al'amarin da ya sa suka arce daga gidajensu a Brazzaville babban birnin ƙasar. Gwamnatin Congo ta ce wakilan tsohuwar kungiyar 'yan yakin sa kai ne suka kai wa sansanonin gwamnati hari a ranar. ta ce an kashe jami'an tsaro guda biyu da farar hula guda biyu da kuma mahara guda goma sha biyu a arangamomin da aka yi. 'Yan takarar masu hamayya sun ce an tafka magudi a zaben da aka yi a ranar ashirin ga watan Maris domin shugaba Angueso ya samu nasara. Ɗaya daga cikin 'yan takarar General Jean Marie Makoko ya yi kira ga jama'a da su zanga-zangar nuna rashin amincewa sakamakon zaben. Shugaba da nisa sun Nguesso ya samu nasarar sake tsayawa takara bayan da ya sa aka yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima domin fitar da ɓangaren da ya ƙayyada wa'adi da yawan shekarun ɗan takara. Tun 1979 in baicin shekaru biyar shugaban ɗan shekara 72 yake jan ragaman mulkin ƙasar. A can ƙasar jibuti kuma ministan harkokin cikin gidan ƙasar ya ba da sanarwar cewa shugaba Ismail Umar Gule ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi jiya Juma'a da kashi 68.7 daga cikin 100 bisa sakamakon farko da aka gabatar. Ministan Hassan Umar Mohammed ya faɗa wa sashen Somaliya na nan muryar Amurka cewa an kammala kirga ƙuri'un kuma shugaba Gule ya lashe zaben kai tsaye a zagaye na farko ya sake samun wani wa'adin mulki na shekaru biyar. A 1999 shugaba Gule ya fara ɗarewa kan ragaman mulki shine shugaban ƙasar na biyu tun lokacin da ƙasar ta samu ta daga ƙasar Faransa a 1977. 'Yan takara biyar ne suka ƙalubalanci shugaba Gule to amma tun farko dama an yi hasashen cewa zai zama zakara yayin da wasu jam'iyyun masu hamayya suka ƙauracewa zaben bayan da shi shugaba gule din ya karya alkawarin da ya yi cewa ba zai sake tsayawa takara ba shugabannin masu hamayya sun yi zargin musgunawa daga 'yan sanda 'yan makonni kafin zaben kuma sun ce kafofin yada labarai su ma ba su yi adalci ba wajen yayata rahotannin yakin neman zaɓe. Tun da aka buɗe rumfunan zaɓe jiya Juma'a da safe zarge-zargen kurakurai suka kunno kai. Wasu 'yan siyasa guda biyu sun zargi gwamnati da laifin fitar da wakilansu daga rumfunan zaɓe. Haka kuma sun zargi sojoji da yin zaɓe a rumfunan zaɓen da bai kamata su kada ƙuri'unsu a ciki ba. 'Yan siyasa masu hamayya da masana nazarin zaɓe masu zaman kansu a Siriya sun ce babu amfanin mutum ya hana wa kansa bacci domin sanin sakamakon zaben wakilan majalisar dokoki da za a yi a kasar a ranar 13 ga wannan wata na afrilu da muke ciki idan allah ya kai mu domin an riga an yi hasashen sakamakon zaben sun ce zaben da za a yi a kasar syria ko kuma a yankunan da suke hannun gwamnati ba zaɓe ne da mutum zai tsaya yana cizon yatsa ba domin jam'iyyar arab socialist basa ta shugaba bashar al-assad wadda take jan ragaman mulkin kasar da mukarrabanta su ne aka shirya za su sami nasara shugaban faransa francois hollande ya bayyana zaben a zaman na tsokana wanda samsam bai dace ba sannan kuma babbar jam'iyyar masu hamayya ta kasar wadda take samun goyon bayan wasu kasashen yammacin duniya ta yi kira ga 'yan kasar a wuraren da za a yi zaɓe da su ƙauracewa zaben. zaben tana mai faɗin cewa wannan mataki ba zai sa a kawo ƙarshen yakin shekaru biyar a ƙasar ba jami'an jam'iyyar sun ce yin zaben yunkuri ne na shugaba asad ya nuna halaccin kasancewarsa a kan mulki a kuma zaman wani bangare na gyara gwamnatinsa a idan duniya da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumomin kasar Belgium sun kama wani mai suna Mohamed Abinini wanda ake zargi dangane da hare-haren da aka kai birnin Paris a watan Nuwamba. Haka kuma an danganta wannan mutumin da munanan tashin bama-bamai a Brussels a watan jiya. Mohamed Abinini ɗan shekara 31 da haihuwa ɗan ƙasar Belgium wanda ɗan kasar asalin ƙasar Morocco ne a jiya Juma'a hukumomi suka kama shi. ana kyautata zaton shine mutumin da aka gani a faifan bidiyo da hula samfurin malafa da ya arce daga filin saukar jiragen saman birnin brussels idan aka tabbatar da haka to muhammad ya taka muhimmiyar rawa a hare-haren da kungiyar isis ta kai da suka kashe mutane 162 130 a birnin paris sannan kuma 32 a birnin brussels mutane da dama ne suka ji rauni a hare-haren An ga Mohammed abnini a wani faifan bidiyo na daban a akan hanyarsa ta zuwa birnin Paris jim kaɗan kafin hare-haren da aka kai a ranar 13 ga watan Nuwamba. Yana tare da Sale Abdulsalam wanda shi ma ake zargi, wanda kuma tuni aka kama shi a ƙasar Belgium. Jiya Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce alkadarin masu ra'ayin rikau na ƙungiyar ISIS ya fara ƙaryewa. domin ana ta karkashe manyan shugabannin kungiyar da mayakansu. Mr. Kerry ya yi wannan furicin ne a 'yan ziyarar da ya kai birnin Bagadaza jiya Juma'a domin yin shawarwari da shugabannin Iraq. Ya alkawarin cewa sojojin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka da suke fafata da 'yan ISIS za su yi aiki tare da Iraq domin ƙara matsawa 'yan ƙungiyar ta ISIS lamba cikin makonni da kuma watanni masu zuwa. Mr. Kerry ya kai ziyara birnin Bagadaza daga Bahrain, wadda ke zama ziyararsa ta farko a Bagadaza tun shekara ta 2014. Ya gana da Prime Minister Iraq Haida al-Abadi da kuma Prime Minister gwamnatin yankin Kurdawa Natrivan Barzani kafin ya wani taron 'yan jarida. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce Amurka ta damu game da take-take ko kuma matakan da China take ɗauka a tekun kudancin china da ake rikici a kanta mr carter ya yi wannan furucin ne a jiya juma'a lokacin da yake gabatar da jawabi akan matakan tsaro a yankin asiya a birnin new york ya ce kasashen yankin asiya da pacific suna nuna damuwa a kan hidimomin sojan china ya ce waɗannan ƙasashen suna nuna damuwarsu ga amurka mr carter ya ce ko da yake amurka tana da saɓani da china to amma ta ƙudura aniyar yin aiki tare da su waɗannan ƙasashen a kan hanyoyin da ba za su dagula al'amura a yankin ba haka kuma mr carter ya taɓo dangantakar amurka da india da kuma ƙasar philippines ƙasashen da zai kai wa ziyara a makon gobe idan allah ya kai mu. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma saurare a gyara zama ga ibrahim alfa ahmed da shirinmu na gaba. ya wuce Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Shehu kan giwa mai ne ya riƙon Jama'a assalamu alaikum a ranar Lahadi da ta shige Allah ya rasuwa ma shahararren mawaƙin na Hausa Alhaji Sani Aliyu dan dawo. a yau za mu ji kaɗan daga cikin tarihinsa kuma za mu ji ta bakin ɗaya daga cikin 'ya'yansa a wannan zaure yayin da za mu ji wasu daga cikin shahararrun waƙoƙin da ya yi kamar wannan da ake ji ta shehu kan giwa. kafin mu je ga nan muna mika gaisuwa ga iyalan marigayi babaladan da na malam adamu usaini muna taya su muna daurin auren 'ya'yansu muhammad lawan ladan da fatima adamu usaini mamo da za a yi yau asabar dina kofar gidan alhaji ali mai blok a bayan filin wasa bakar tafa balewa da ke bauchi da karfe 11 na rana allah ubangiji sanya alheri Dan ban gaisuwa ga yariman toro alhaji sani ahmed toro tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa ta najeriya muna mika sakon te murna ga ango muhammad adamu dan dada da amaryarsa sumayya sani tilde waɗanda su ma yau asabar ɗin na ake ɗaura musu aure a masallaci abu huraira da ke unguwar new gra a bauchi allah ya sanya alheri gaisuwa ga shugaban kungiyar murya talaka na jihar kano balarabe yusuf yariman gajida da amaryarsa sadiqa sule umar waɗanda a yau su maki bikin aurensu a gidan sule umar da ke kofa arewa a dawakin tufa allah ubangiji ya sa za a yi a sa'a ga ɗimbin gaisuwar sashi hausa zuwa ga malam dukka buba bukoyum a jihar zamfara da dr ɗayebo badara tare da iyalansa garin badara da ke jihar bauchi sai malam yusuf abdullahi dabo da mai ɗakinsa hajiya zainab tare da 'ya'yansu abdulaziz da fatima da nana maryam unguwar nasarawa jahun haka kuma muna gaida alhaji garba musa dallatun bara shi ma tare da iyalansa a nan nasarawa jahun a bauchi sai gaisuwar usman disa ga daka da sauran yan uwanmu na gssp 80 sai nasiru yusuf birnin kudu jami'in yada labaru na majalisar karamar hukumar gwaram a jihar jigawa tare da amina ahmed gyambu da alhaji ahmed gyambu da fatan kunanan lafiya sai gaisuwar asp sa'idu amaya fanti sarkin yakin fanti wanda yake zaune unguwar jahun a bauchi sai gaisuwar alhaji oba fanshin da iyalansa magamar gumau tare da ibrahim s bello na hukumar gidajen kurkuku ta najera da iyalansa unguwar kandahar da ke bauchi muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga alhaji aliyu ubayo dan madama alkaleri hukumar kwastam ta najeriya a lagos sai alhaji muhammadu sabo turakin giyaɗe tare da alhaji umar kesa maji daɗin udubo tare da iyalansa da fatan su ma suna nan lafiya ɗimbin gaisuwa zuwa ga comrade abdulmalik muhammad idris wakilin gidan rediyon nagarta na kaduna da ke bauchi ga ɗimbin gaisuwa kuma zuwa ga alhaji kabiru usman gabasawa sai alhaji umar modi na bako da abdul kudusu ubawa sai sai comrade kabiru a domin jibar shugaban kungiyar kwadago ta jihar kano dukkan ku da fatan kuna nan lafiya marigayi sani aliyu dan dawo ake ji da wani waka ta marigayi shehu kan giwa to kamar yadda na faɗi a ranar lahadi da ta gabata ne allah ya ma shi sani aliyu dan dawo rasuwa a lokacin da ya rasu ɗin wakilinmu da ke can sokoto wato murtala faruk san ina ya aiko mana da wannan rahoto marigayi mai shekaru 78 a duniya ya bar matan aure biyu da yaya 22 da kuma jikoki 29 aminu sani aliyu dawo na daga cikin 'ya'yan marigayin na kuma zanta da shi ta wayar tarho jim kaɗan bayan kammala jana'izar mamacin mm, to gaskiya kasan akwai akwai damuwa kwarai da gaske sai dai duk abin da ya zo daga Allah babu yadda za a yi sai dai a rungumi hankuri kawai shin wane ne sani aliyu dawo ga iyalansa eh, to gaskiya zai sani dawo mutum ne wanda ke gaskiya na da kula da al'amura na iyali kwarai da gaske kuma gaskiya yana da kula kamar ta fannin in kana eh, son ka yi karatu haka to sai inda karin shi ya kare kuma gaskiya ba mutum bane wanda ke nuna wani bambanci tsakanin wani da wani eh, yawa kamar tsakanin iyalan shi haka irin nuna eh. bambanci haka da sauransu gaskiya bai da wannan to gaskiya ba karamin rashi muka yi ba don kusan in ce dukan mu ba mu taba fuskantar wani matsala ba dai ga rayuwa kamar irin wani rana Shin daga cikin ‘ya'yan nashi akwai wanda watakila ya ɗauko a sana'arsa ta yin waka ko wani abu? To, gaskiya al'amari ne wanda yake kasan abu ne wanda abu ne a durkushe tunda eh, lokacin yana da rayuwa ba ka yi yunkurin cewa za ka tunda ko ka ce za ka yi ba zai bari ba zai ce ka je kai karatu eh to dama daga cikin dai iyalan shi ni ɗaya ne na dan fara bin shi lokacin muna dan zuwa ta yi haka da sauransu to kuma daga baya gaskiya ba shine ce in bari ba ni dai ne kawai na bari to gaskiya ba mutum bane wanda ke son iyalan shi su yi wannan sana'a sai ah, abin da ya kaddaro daga Allah kaga babu don yanzu kaga mu muna aisha mu manya ne muna ganin cewa ba mu yi yana yiwa kannan mu da ke kasa su yi yana yiwa kuma mu manya din mu tunda sun kayan shi da su din mun karan kan mukan dan wani lokaci yawa sannan akwai shi ainihin babban wannan mu yakan dan shi ma idan ke ma'aikacin kaci ne da yana da waya rike shi kamar tamkar sana'a haka amma mukan dan sai dai ba mu san yadda abubuwan za su kasance ba gaskiya marigayi sani aliyu dan dawo dai haifaffen dan asalin jihar sokoto ne a garin shuni da ke da tazarar kilomita goma da birnin sokoto a yankin karamar hukumar mulki ta dange shuni to sai dai marigayin ya sami kansa a garin yawuri ta jihar kebbi sakamakon kaura da mahaifinsa marigayi aliyu dan dawo wanda shi ma shahararren mawaki ne yayi daga shuni zuwa yawuri daga da ne ji gwambe shehu a sarki. Da zane gwambe ban gani saba, ta hene ke na ta babatu. Murtala Faruk sanyin na. Ai mu ma ɗauki wansa ko wani na ya kai mai ya wuri sabon sarki. Sha ai mu ma ɗauki ka kyawun karko abin da muka yi mawata mai ya wuri sabon sarki ka zama sarki ka ba shi haushi na yanzu gaggaki turon giwa rika ba gosai Allah kai ya zabo Kada mutum ya yi ma To, kamar yadda aka ji a cikin rahoton Murtala Faruk San inna wato shi dai marigayi Sani Aliyu Dandawo asalinsu daga shuni ne wanda ke cikin wato jihar Sokoto. To, amma kuma wannan sana'a ta waka gadoye daga wajen mahaifinsa Alhaji Aliyu Dandawo wanda shi ne ya ƙaura daga shuni zuwa Argungu. daga nan kuma ya sake kaura daga ragungun zuwa yawuri asali a yawuri aka haifi shi marigayi sani aliyu dan ba a cikin shuni ba mahaifinsa ne aka haife shi daga shuni ya kaura zuwa yawurin to shi marigayi aliyu dan dawo din kuma an sani cewa a lokacin ya yi waka sosai shine mawaki na harɗin shuni na wannan lokaci sannan daga bisani kuma ya zamo mawaƙin sarkin kabin argungu muhammad sama marigayi sannan kuma daga nan ne sai ya koma yawuri inda ya zamo mawaki na sarkin yawuri abdullahi a wancan lokaci din inda har aka haifi shi sani aliyu dawo ya rika yin waka a nan wurin garba muhammad noma na bauchi rai ya daɗe kai karko. Alhaji Garba Muhammad noma na bauchi da ya daɗe kai karko. Ya rabana shi daɗa ma ka girma. Rahin da kai shaɗi dama shi. Ya rabana shi daɗa ma ka girma. Nuhin da kai ba kiɗa da bauchi. Alhaji ne gashi ya ban kuɗi na bauchi rai ya daɗe kai karko. Alhaji garba mu annan noma na. Zanna bauchi da yawo sani. Eh eh garba mu waɗanda ba su da shaka komi na bauchi da ya daɗe kai karko alhaji garba muhammed noma alhaji garba muhammed noma kuka waɗa aji yankin bauchi na bauchi da ya daɗe kai karko alhaji garba muhammed noma ɗan kasuwa tamfa wani sarki hoton dobo kaka samu garka suna jiran shi shi lilwanta dabba aiki in ba garba ka aikin nan ba. Sai an gama shi a koma gyara saboda an mata aikin banza na Kowa gwamnati ta ba aiki in ba garba ka aikin nan ba. Sai an gama shi a To kamar yadda aka ji ba wai sarakuna kawai Sani Aliyu Dandawa Margaye ma waka ba ya waka ma 'yan siyasa kamar yadda aka ji a wakanan ta shehu kan giwa da waka sarkin yawuri da aka ji da wani waka ta Alhaji Garba muhammed Noma wanda dan kasuwa ne a lokacin. masu sauraro anan za mu dasa aya cikin shirin namu na yau Allah ubangiji ya ji kan Alhaji Sani Aliyu Dandau Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta kuma iyalansa da sauran duk waɗanda ya bari Allah ubangiji ya ba da haƙuri na jure wannan rashi da muka yi baki ɗayanmu a huta lafiya. ce mini wani jirgi ya zo ya kawo bakin tura. Alasa kwaya. daga Allah ne mutum da ganin mota a ruwa sai ya komi aka duniya akwai cikin gona a ruwa Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta ji takaicin zaben da aka yi a jamhuriyar congo da ya bari shugaban ƙasar denis sassou nguesso faɗaɗa wa'adin mulkinsa na shekaru 32. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar jibuti Hassan Umar Mohammed ya ba da sanarwar cewa shugaban ƙasar Ismail Umar Gule ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi jiya Juma'a da kashi 68.7 daga cikin ɗari bisa sakamakon farko da aka gabatar. Dama kuma an yi hasashen cewa shi ne zai lashe zaben. 'Yan siyasa masu hamayya da masana nazarin zaɓe masu zaman kansu a Siriya sun ce babu amfanin mutum ya hana wa kansa bacci domin sanin sakamakon zaben wakilan majalisar dokoki da za a kasar ƙasar a ranar 13 ga wannan wata na Afrilu da muke ciki idan Allah ya kai mu domin tuni an riga an yi hasashen sakamakon zaben. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.